Sashen Hausa na murya Amurka ga lalubo metocinsa wannan karo muna watso shirye-shiryen kan metoci 22 da 25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurare barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta 2015. Wato da goma kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To fadar shugaban Amurka ta ki ta ba da cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a lokacin taron ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a farkon watan nan. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa wa jaridar new york times cewar yan har mai bincike na musamman da ke binciken rawar da rasha ta taka a zaben shugaban ƙasa da aka yi ya faɗaɗa bincikensa zuwa duba harkokin kuɗaɗen iyalinsa wanda bai da alaƙa da rasha hakan ya wuce gona da iri kanin labaran kenan ƙwararru a fannin harkokin tsaro a najeriya na bayyana shakkun nasarar salon ceto waɗanda ƙungiyar boko haram ke garkuwa da su da gwamnatin tarayya ke ɗauka dama taktis nasu ne yadda za su samu kuɗi su sai abinci su sai makamai a jamhuriyar nijar mazauna yankin agadas sun koka game da wani tashin 'yan kwanta-kwanta da suke fama da shi wannan haraka na tare-tare hanya da kuma kwanakin ga ya shama kowa kai bisa gudron ana tare bis wannan vraiment ba mu jin daɗin shi Yau shirin sai bango ya tsage zai sallama da Mejo Hamza al mustapha wanda ke amsa tambayoyin da ku masu saurari kuka yi masa da ya shafi aikin da cibiyarsa ke gudanarwa da nufin ganin ci gaba da haɗin kan ƙasa. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fadar shugaban Amurka ta ƙi ta bada cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a lokacin taron ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a cikin farkon watan nan. Wata mai magana da yawon fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗawa manema labarai da suka taso ta gaba jiya Laraba da tambayoyi akan batutuwan da shugabannin suka tattauna, cewa liyafa ce ta hutawa saboda lokacin hutu ne a yammacin. Ms. Sanders ta ce idan aka yi la'akari da rahotannin ganawar Trump da Putin kwanan wato kwana ɗaya kafin ganawar karan farko da Amurka ta samu wannan bayanin. Shirme ne a bayyana ganawar shugabannin a matsayin keɓaɓɓiya bayan sauran shugabannin ƙasashe fiye da goma da masu yin fassara na zaune kusa da su kuma kowa na ganin a lokacin wannan liyafar wadda aka yi a wani makeken ɗakin cin abinci. Duk da haka a jiya Laraba a lokacin da aka yi masu tambaya akan ganawa Trump da Putin karo na biyu a wurin taron. Tsofaffin jami'an diflomasiyya da yawa da ƙwararru a harkokin siyasa da wasu 'yan majalisa sun sha nana ta cewa da walaki wannan ba abin da aka saba gani ba ne. a halin yanzu kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa wa jaridar new york times cewa in habba babban jami'i mai bincike na musamman da ke bincika rawar da rasha ta taka a zaben shugaban ƙasa da aka yi cikin shekara ta dubu wato shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar jami'an kamfen ɗinsa sun gana da jami'an rasha ya faɗa da bincikensa zuwa duba harkokin kuɗaɗen iyalan trump ɗin wanda bai da alaka da rasha za a iya ɗaukar cewa binciken nasa yana neman ya wuce gona da iri trump ya ce lallai zan ce tabbas ya wuce din a lokacin da aka tambaye shi ko hakan ya wuce gona da iri a cewar wani rubutaccen bayani da aka fidda jiya laraba trump ya kuma ce baya da wata hanyar samun kuɗi daga rasha don baya wata harkar kasuwanci a rasha a wata hira da aka yi da shi inda ya taɓo batun batutuwa daban-daban shugaban ya bayyana rashin jin daɗinsa a kan matakin da babban jigon shari'a na amurka jeff session ya ɗauka na fidda kansa daga binciken rasha inda trump ya ce da tun farko session ya nuna alamun ɗaukar wannan matakin kafin a naɗa shi da trump bai zaɓe shi ba ya naɗa wani akan mukamin haka kuma trump ya nuna cewa tsohon shugaban hukumar binciken fbi james comey ya nuna masa wasu bayanan sirri game da shi Trump ɗin don ya razana shi, shi kuma ya sami damar ci gaba da riƙe mukaminsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An gano cewa sanannen ɗan majalisar dattawan Amurka Sanata John McCain yana fama da sankarar kwakwalwa a cewar wani asibiti na Mayo da ke birnin Phoenix a yau Laraba. an gano wani mummunan kumburi mai illa a cikin kwakwalwar tashi bayan da aka yi wa sanatan mai shekaru 80 na jam'iyyar republican daga jihar arizona wani aiki a cikin makon da ya gabata don a cire masa wani gudajin jini da ya taru a gefen idansa na hagu wata sanarwa daga ofishin sanatan ta ce likitocin sanatan mccain sun tabbatar da cewa yana samun sauki sosai kuma yanayin lafiyarsa yanzu yana inganta sosai mark mccain dai gwarzon yakin vietnam ne wanda ya kasance dan majalisa amurka fiye da shekaru talatin kuma an ce ta yiwu iyalinsa su duba yiwuwar wasu magunguna wanda yawancin lokuta za su hada da amfani da karfin hasken laser wajen nema mashi lafiya shugaban amurka donald trump ya yanke shawarar kawo ƙarshen shirin ba da tallafin makamai da horaswa da hukumar leƙen asirin amurka ke bayarwa ga ƙungiyar 'yan tawayen siriya jami'an amurka sun ce shugaban ya ɗauki wannan mataki ne kusan wata ɗaya da ya wuce bayan da ya gana da mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa herbert raymond mcmaster da shugaban hukumomin binciken manyan laifuka ta fbi mike pompeo mai magana da yawun fada shugaban amurka ta white house sai da hakabi sanders ita ce ba komai ba akan batun wato bata ce komai ba akan batun a lokacin da manema labarai suka tambaye ta jiya laraba ana fara wannan shirin ne a shekarar ta 2013 a lokacin da gwamnatin tsohon shugaba barack obama da zumar karfafa 'yan tawayen da ke fafatawa da gwamnatin shugaba bashar al-assad don kuma hurawa gwamnatin siriya wuta akan ta yarda a sasanta don kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a ƙasar tun daga farkon shirin an jefa alamar tambaya akan ko shirin zai aiki yadda ya kamata da kuma nuna damuwar kada makaman da amurka ta ba 'yan tawayen su kare a hannun 'yan bangar yaƙe-yaƙe. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotanninmu a Najeriya da batun harkokin tsaro inda ƙwararru a fannin ke gani ya kamata a sake lale a hanyar da gwamnatin tarayya ke bi na ceto waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su a daidai lokacin da ƙungiyar ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mata da ta garkuwa da su kwanan nan suna kira ga gwamnati ta gaggauta ɗaukar matakan sakinsu. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. Kusan tsoffin hafsoshin sojin kasar na adawa da irin salon sasantawar da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram inda a baya ta sako wasu kamandojin mayakan na Boko Haram da ta yi musayar su da 'yan matan Chibok. Aliko 'yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya. Na ɗaya lokacin da aka karɓi 'yan matan Chibok ɗin nan guda 27. Ai akwai inda mutane suke cewa ai akwai bakudan kudin da aka ba 'yan Boko Haram da suke yi In ka duba bayan wannan canjin da aka yi an samu matsalan tashin hankulan ƙauyuka a cikin Maiduguri cikin a cikin wasu garuruwa na Yola da wasu abubuwa haka. Kuma na biyun nan wannan abun da ya faru wanda aka yi canjin 'yan mata ɗin nan su tamanin da biyu. Har yanzu muna ganin abun da yake faruwa. Tun lokacin da gwamnati ta yi canji da waɗannan kwamandojin Boko Haram guda biyar. Ai bai kai sa'ai bai kai awa saba'in da biyu ba wani dan Boko Haram kwamandan da aka canja da waɗannan 'yan matan ya fito yake har yanzu ne ma Najeriya za ta so gani real eh, eh, eh, matsala ta ta'adda kuma yanzu mun ga abin da muke faruwa a cikin sa'a 27 ko kuma 24 da kabu suka wuce mun samu hari harin ma bane a cikin Maiduguri da gewayen Maiduguri ya fi 41 dan bara a ci gaba da canjin yan mata ko kuma wanda kai garkuwa da su a rika ba yan ta'adda kuɗi ba wannan abin ma bai taso ba a wannan mako ne dai Boko Haram suka saki wani faifayen bidiyo da ke nuna yadda suka yi garkuwa da wasu mata bayan wani kwantan bauna da suka yi a motar 'yan sanda ta'adda a hanyar Dambuwa da ke jihar Borno inda aka waɗannan mata na lokan gwamnatin Najeriya ta karɓo su kamar yadda ta karɓo 'yan matan Chibok a cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Kano Kanar Aminu Isa gora, irin wannan musayar na da matsala. Dama tactics nasu ne yadda za su samu kuɗi su sai abinci su sai makamai. garkon mutane su ce a ba su kuɗi sake masu kamandansu saboda su ci gaba da yaƙi. idan muka eh. ɗauki boko haram musamman a najeriya eh. kana ganin ya dace gwamnati ta sake musu kwamandojinsu su a ba su kuɗi domin su sako waɗanda suke garkuwa da su na fararen hula? Boko Haram ko Al-Shabaab ko ɗan ta'adda tactics ɗin kusan ɗaya bai cancanta amma ɗauki garkuwan civilian ba. saboda dokan international law ya hana ka ɗauki garkuwan civilian babban laifi ne so saboda haka nan kuma bayan sun yi wannan laifin ka ce za ka ba su kuɗi za ka sake kwamanda don a sako jama'an nan ka ba ka da niyan ah, yakin ya kare kenan kazalika shi ma manjo janar yakubu usman mai ritaya ya ce irin wannan musaya na sanyaya gwiwa musamman ga dakarun da ke filin daga wannan shi yakan dan sa wani dan sanyin gwiwa mutum in kaga mutum yana shi kaga kuma kana so ka aje shi zo kuma a sake shi aka ga wannan ba sai kan fata da mutane so abu ne dai wanda ya kamata yan siyasan su sake tunani Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria. duniya ra'ayi na malam. To har yanzu daga birnin tarayyar Abuja, Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta amince da dokar yekuwa da kwarmatawa hukumomi batun sama da faɗi ga Madina Dauda. Majalisar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana tattaunawa akan wannan dokar da zai ƙarfafa yekuwar yaƙi da cin hanci da rashawa ko sama da faɗi da dukiyar al'umma. Ita wannan doka dai tana ɗauke da sharuɗa da dama. kama daga wacce za ta kada wanda ya yi kuwa ko kuma kwarmato akan kuɗaɗe da ya tabbatar cewa na sata ne tare da sharuɗan da za su sa a ɗaura mutum idan ya yi kwarmato a kan ƙarya. Sanata Shehu Sani ya yi ƙarin haske a kan dokar. Wannan doka doka ne da yake karfafa ma jama'an gari karfin gwiwa don su fito su gaya ma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ɓoye kuɗaɗe ko kuma ƙoƙarin da ake yi na fitar da kuɗi ko kuma waɗansu ayyuka da suka shafi na sace-sace da zamban ƙasa da ake ma mutane to amma kuma wani doka ya kuma kare jama'a a kan ƙazafi da kuma ƙarya da kuma cin mutunci yana iya yiwuwa cewa wani bai son ka ne ko kuma yana so ya maka sharri ya zo ya gaya 'yan sanda ko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa cewa akwai wasu kuɗaɗe da ka ɓoye don kawai a zo a duba a gani don a cima mutunci shi yasa a cikin wannan doka aka ce in ka faɗi gaskiya aka gani cewa gaskiya ka faɗi to akwai abin da za a kaso da za a baka cikin wannan abu in kuma abin da ka faɗi ya ƙarƙare cewa ƙarya ne to akwai gidan kaso da za ka shiga a nata bayanin sanata binta masu garba ta zayyana dalilai da suka sa majalisar ta gaya dace a yi irin wannan dokan domin a inganta yaƙi da cin hanci da rashawa. Kowa ya amince shi tun 'yan majalisa sun yarda da dokan kuma gwamnati ta yi amfani da shi ta gan abin da ta samu a ciki ya nuna wajibi ne mu zo na mu taimaka ma kasan nan taimaka ma yaranmu da jikokinmu tunda in ba mu samu bakin zaren wannan cutar da ake yi a ƙasar nan ba gobe za mu tashi ba za mu samu ƙasar da muke kira najeriya saboda menene cin hanci ya kashe ƙasar nan wakiliyarmu madina dauda za ku ji ƙarin bayani kan wannan doka a shirin mu na dare Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda al'ummar ke kokawa kan wani sabon salo da ke barazana ga harkokin sufuri kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar mutamar a bari ta aiko mana. al'ummar garin agada sun shiga wani hali na rudani sanadiyar 'yan fashi da makami da suka fara tare fasinjoji a kan hanyar su ta zuwa agadas din abinda mafi yawan jama'a ke dangantawa da rashin aikin yi na matasa faske akwai su state yawa da aka kashe for example imu da azelik da can shado an koro dubunnin mutane sun zo cikin gari ba su da yaki don ni kuma kirana ga gwamnati wannan matasa a samu hanyar da za a sa su yake kamar da da aka bude imu babu tare tare hanya yanzu dai abin da zamu cewa kamar bisa zancen fuyi kenan da ake fuyi yana da kyau paske mugu ba sayin da yake ba eh, yanzu kamar example shekaran jihar da aka yi attack nan yadda zama ni zan tayani mai cikin kar to mun sai ana fuyi kuma da yake abin ya samu da daddare ya kai ta fuyi har wurin witar sannan aka sake mu daga bariyar kaga kenan kama abin da ya samu ne ya aka sananta fuyi shi kuma ya kamata a sananta shi kullum kenan yadda ya kamata a yi solution kenan ya kamata a nema ka a yi retardan kar kuma ka a zamna a bar fuyi kama yan magana suna cewa akuya ta komo da diyanta kuma kura kar ta zamna da yunwa to shine za a yi ko da kuwa su ma hukumomin na jihar agadas al'amarin na ci musu tuwo a kwarya kamar yadda isuf maha magajin gari na karamar hukumar ciro ya shaidar wannan haraka na tare-tare hanya da kuma kwanakin ga ya shama kowa kai bisa gudron ana tare bis wannan vrema ba mu ji ba mu daɗin shi kuma mun gani akwai wata eh, kamar dai sun samu wata strategy tunda dai motuna ne sai kuma su tunda dai kun san bisa hanyar nan tawa a gadez mota ba ta iya gudu kenan sun san inda motoci suke sabka suna taya sannu sannu kenan suna iya su su wannan abun si barama ya ya shawa mutane kai ina ji eh, wajen fds su ma sun gani wannan sai sun sake strategy sai sun sayar da za a yi a yi hanya a samu yadda za a yi da memoyen da suke itilize su masu dole sai sun itilize kinsu. Idan ba a manta ba a shekarun baya yankin Agadis ya fuskanci irin waɗannan tare-taren hanya daga 'yan fashi da makami. To ko waɗanne irin matakai ne ƙananan hukumomin suke ɗauka don dakile wannan ɗabi'a sai Yusuf Maha ya ce. To eh, kusan harkar nan sai da sai da security tunda dai barawo barawo ne ba a cewa a yi sensibilizin wannan ko a yi kowa san eh, sata babu ce kowa san tare hanya babu ce amma suna yi kenan dole sai an sa eh, force de l'ordre force de sécurité su za su yi wannan aiki tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger ka san kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 11 da kusan minti 18 na asuba. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu filin yana da bakoncin babban jami'in tsaron lafiyar marigayi shugaba sani abacha major hamza almustapha kan lamuran haɗa kan najeriya daga batun nan na biyafara da kuma masu wasu matasan arewa da suke son a kori 'yan kabilar ibo daga arewacin najeriya idan kuna biye da mu a makon jiya malam yusuf maji daɗin katika ya yi tambaya ne ko kuma yana son a sake tunawa 'yan kudancin najeriya cewa an gina yawancin kamfanoni da masana'antun ƙasar ne da kuɗin noma. To Major Al-Mustapha ya fara ba da amsa da cewa 'yan kudancin Najeriya suna sane da haka. Ƙalilan ne ba su sani ba a kan rashin sani da kuma gurɓatar tarbiyya. Gade Major Hamza Al-Mustapha da sauran bayani. kuma kaman yadda za ke san cewa ana lako-lako shine yanzu kamar nan inda kike kasar amurka sai wani yanzu ya je ya sha kusin sai ya ce dole sai an raba america ya shiga zage-zage ya shiga kawo abu da zai kawo rudani minti biyar ta yawa an kama shi gobe gobe yana kotu kuma aka kai shi kotun ba ma zai wannan maganan ba ai su yadda ma suka yi tsarin su ba ma wanda zai eh. gwamnati dole ta tashi ta nuna ita gwamnati ce nauyi ne akan wanda mulkin kasa ke hannun su da ba za ka bar irin abu na shekantaka ya tashi ba in kana mulki dole ka samu karfin zuciyar yi ka faɗa kuma ka yi abin da wai ba lallai mutane su so a yau ba. Hmm. amma mu namu za ki gani ana ganin abu ya taso sai a ɗan ji tsoron a yi kaza ko kuma a shiga maki nan da nan shine aikin eh, mulkin mutane yana son tsayawa tsayin daka ne kuma tsakani da Allah daga irin rantsuwar da duk wanda yake mulki ya yi tsakanin shi da mutane tsakanin shi da Allah a takaice dai kai abin da kake faɗi shine idan abu ya taso kwa a bari a ce abu kaman wasa-wasa kaman boko haram ɗin na an fara kaman wasan yara ne an ɗauka abu ne da ba zai yi kamari ba sai abu ya zo ya zama abin da ya zama. ai magana boko haram nauyi ne akan waɗansu mutane wanda su abin tausayi ne a duniya da lahira har aka bari ya girma ya zama haka shigantaka ce ta waɗansu mutane wanda fata na a nan gaba shine za a tona shi a duba yadda yake ba tsakani da Allah wanda suka tayar shi da wanda suka girma da shi da wanda suke kyautatawa yaran da kuɗaɗe da magunguna na ƙwaya a bincika saboda sa'adin ya fi karfin abin da ake zato a yau ba wani wanda zai tantance irin mutanen da aka kashe daga cikin wannan abin da ya fara da fatan mu shi a duk inda wani abu na rigima ya fara a take a take za a yi maganin sa a nuna cewa akwai fa hukunci akwai doka kuma ba ƙasar da za ta zauna ta ce a'a su wane da wane sun fi ƙarfin doka ko kuma saboda a bar su shi talaka kadai shine abin takawa abin wulakantawa wannan ba a yarda da haka ba duk duniya a Najeriya ne kawai za ka ga wani mutum an kama shi a ce a ya za a kama wani dan ya yi girma shi ma hmm. kuma ina ganin rashin sani ne to Allah sa mu gane mutum na gaba bismillah ko Assalamu alaikum wa alaikum salam ni ne ne mulki telan gayu bayan kai gama Suleiman lafiya to na miki gaisuwa na ma ba ku barka da zuwa yana jan ka na fatan wannan yawa wannan hargitsin da yake tason nan na 'yan kudu da arewa din nan to ina fatan wanne wanne menene maganin da za a bi wanne zare ne za a da za a hada ta a gano abubuwan don a samu zaman lafiya eh mejo Emejo eh, ya yi bayani don duk waɗanda suka yi tambayoyi kafin ka zo kusan tambaya makamancin wannan suka yi. A saboda haka in ka saurari ranar da ake sa wannan shirin zaka je amsar da ya bayar. An ba ka da wata tambayar ka ba mutum na kusa da kai ko? <clears throat> salam. To Garba Sale din ne dai shugaban kungiyar muryar nasarar ya dawo. ci gaba. Eh, To, in ci gaba da tambayar nawa? Eh, ci gaba. Yawwa, tambayar nawa bisa ga maganar kungiya ne. Domin tunda ana neman maslaha ne yadda za a samu haɗin kai tsakanin eh, kudu da arewa. Kamar yadda muke da yanzu a nan da mu da inyamurai da yarbawa kanmu a haɗe yake. Kasuwanci ne, sana'a ne, komai muna yi tare. In ma zaɓe ya zo ne tare muke yin layi muna yin zaɓe maza da mata da mu da su. To tunda wannan matsalar ya taso misali kamar mu a ƙungiyarmu a nan muna iya shiga cikin kungiyoyi domin mu dinga faɗakar da mutane a samu haɗin kan al'umma a cikin ƙasa gaba ɗaya ya dace mu ma mu shiga mu zama kamar muna jawo hankalin su domin muna gani dai mu a tsakaninmu da su ba wani abu amma lallai ne ya dace mu shiga ɗin a cikin kungiyoyi mu sanar da kungiyoyi su shiga a rinka sanar da mutane tambayan kenan na gode jiya jummai a tashi lafiya. Hmm. to an ma na yi ma mejo almustapha wannan tambayar kakwai da yake bari dai ya kara baka haske mejo ka ji tambayar tashi ko. eh na ji kwarai da gaske wato haƙƙi ne akan kowane ɗan najeriya babba ko ƙarami wanda ya san duk hanyar da za a bi a zauna lafiya zamantakewa ta ƙara ƙarfafa haƙƙi ne a kansa ko a kansu ko ƙungiyoyi ko kuma kowane irin ƙungiyoyi ne kuma kowane irin shugaba ne ya rika sanar da mutane akan abubuwa wanda yake zahiri na gaskiya duk abin da zai kawo fitina mu guje shi duk abin da zai zaunar da mu lafiya mu bi shi muna da lada daga Allah haka kuma a zaman mu na shugabanni ko wani iri ne ko mun kankantarsa um, haka ne nauyin da ke kan kowane shugaba zaman lafiyar Najeriya ya fi kowane irin dukiya kowane irin kuɗi ya katara saboda za ka iya sanin lokacin da fitina ta tashi amma ba wanda zai iya sanin inda za ta kare da kuma irin eh, tashin hankalin da hakan zai aukar a ƙasa. To mun gode kwarai kwarai mejo da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode. Yawa. Muna godiya insha Allah. To mutanen nasara kuna ji na ko? Eh, to mun gode ko mun gode. da godiya Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya dada haɗa kanmu mu 'yan Najeriya da ma Afirka da duniya baki ɗaya. Allah shirin kenan to amma kafin mai sallama muna godewa Malam Bashir Tela da wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya waɗanda suka taimaka ka ɗauki wannan shirin a kan faifai. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. da Jummai Ali da bakonta kafin makarantu wasiƙun ku masu saurare ga wannan albishir. Shin Ibrahim ina zan je in saurari dandalin VOA ba tare da an cinye min data ba. Ta kwana gidan sauki Usmanu. Domin ba inda zaka je da ya wuce yanar gizonmu ta dandalin VOA. Ai da idan kana buƙatar data kamar misalin MB goma yanzu uku kacal sai ta biya maka buƙata har ma ka saurari wasanni, fasaha, samartaka har ma da tsegumi daga mawaka da taurarin fina-finan Hausa da sauransu. To ai Ibrahim ka manta baka gaya musu ba akwai jin labarai fa da dumudumin su akan gabar kowace awa. Dandalin VOA. Sunana Julie Leathers Gresham. Ai Julie ba ke kaɗai ba ni ma ba za a bar ni a baya ba wajen sauraron dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Haka yake sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da wani wasiƙa ta Sani Muhammad Cindo, unguwar karofin madaki a Baucin Yakubu, wanda ya rubuto yana faɗin cewar Allah ya sa kuɗin da gwamnatin tarayya ta sake baiwa jihohin Najeriya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Alhaji Umar Fo'eba da Adam A. Adam daga Gashwa sun rubuto suna faɗin cewar ƙarfafa tsaro da gwamnatin Najeriya ta buƙaci a yi kan rikicin jihar Kaduna abu ne mai kyau da fatan masu ruwa da tsaki da kuma gwamnatin jihar za su ɗauki ƙwararen matakai don magance wannan matsala. Shi ma Sade Sa'idu Daura ya rubuto kan wannan batu yana faɗin cewar matakin da muƙaddashin shugaban Najeriya Osibanjo ya ɗauka na ƙara tura jami'an tsaro jihar Kaduna ya yi daidai don hakan zai iya tabbatar da zaman lafiya a cikin jihar. Arabiyu M. Muhammad Gidan Madi daga Sokoto, Najeriya. ya rubuto yana faɗin cewar to gwamnatin turkiya da gwamnatin jamus hakika ya kamata ku hau teburin sulhu kawo ƙarshen wannan tsamin dangantakar da ke tsakaninku shi kuma alhaji abbas baffa ce ledi ya rubuto ne na faɗin cewar ina kiran ma'aikatar gona ta jihar Bauchi da ta dubi manoman ƙaramar hukumar kirfi da kewaye bisa wata annoba da ta kunno kai a cikin gonakinsu na wata ƙaramar tsutsa mai sa ƙaiƙayi a jikin mutum da zarar ya taɓa ta ko kuma ta taɓa shi shine nake kiran ma'aikatar aikin gona ta jihar Bauchin ta dubi wannan lamari cikin gaggawa domin wannan tsutsa tana ƙoƙarin hana manoma zuwa gonakinsu. Ibrahim Alfa Ahmed da wasiƙun ku masu saurare kafin mu karkare ga Maryam Dauda da muhimman kanin labarai. To a takaice fadar shugaban Amurka ta ki ta ba da cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a lokacin taron ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a cikin farkon watan nan. Wata mai magana da yawon fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗawa manema labarai da suka tuso ta gaba jiya Laraba da tambayoyi akan batutuwan da shugabannin suka tattauna cewa liyafa ce ta hutawa saboda lokacin hutu ne a yammacin. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jaridar New York Times cewa idan har babban jami'i mai bincike na musamman da ke binciken rawar da rasha ta taka a zaben shugaban kasa da aka yi a cikin shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar jami'an kyamfe ɗansa suna wato sun haɗa wata alaka da jami'an rasha ya faɗaɗa bincikensa zuwa duba harkokin kuɗaɗen iyalin shi trump ɗin wanda bai da alaƙa da rasha za a iya ɗaukar cewa binciken nasa yana neman ya wuce gona da iri To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin voa kamar yadda muka sanar. Ko muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Gresham da kuma injiniyanmu Aidon Otku Alheri ke muku fata alheri ga yau da gobe.